muna nan ci gaba da darasinmu idan ba ku mance ba a cikin babu ma ja a amna sababa ko kwara ne isra'ila wa tarakahum hun dinarun kowar guru wa musamman abinda a ya ta rushe bani isra'ila guduwa su gabayan allah abin na salihai wannan shi ne abin da biyar ta Ya da shekaran jiya in ba ce ba ta zama kwana inda shi amuru ya fara sababa wa mutane bautar wani abu na gumaka wato wanda ya ce mamalaki ya yi an gwada mai waɗannan abubuwa aka ce mai akwai gumaka a jidda ya ya ɗauko hoton wadda ta suwa'a ta ya gusa ta ya uka da nasara وهي lokacin التي عبد في آل نوح وإبليس سوني هما كان أكبوت لوكسين واتو النبي نوح وإبليس ثم إن ne ya هناك طوفان يجيب سنور Ba su kiya alai haramun sai aka zuba mata rairai fastasara na amuru daga baya bayan rairai ya rike ta amuru ya buɗe wurin na ya ɗauko ta wa faraja da ya fito da goma sannan ila ta hama zuwa ta hama kamar wanda shi ɗan ya yi mai wahayi cikin kwana wa hadara al-mawsim kuma ba kuma ce ba ya je taron aikin hajji shine al-mawsim wada ila ibadati a yake mutane su ci gaba da bautawa kan goma kafa ba kuma sun ka an sami. inda muka kwana a cikin darasin mu kenan idan ba kuma ce wa amru bin rabi'a shi amru bin rabi'a din nan Kuwa amru bin lahai shine amru ibn lahai qalahu al-hafiz haka hafiz ya faɗa shi ya sabon ka ga hadisi ya zo ya ambata shi kadai ya ce cikin yan jahiliya shi kan dan wuta ne saboda ya sabbaba abubuwa da yawa shi ya lalata da larabawa har yanzu akwai masu bota gumaka cikin su duk shi a sanadiyya قلت da قال وعبد قلت وهو da خزاعة mai littafi ya ce to shi wannan amru ibn rabi'a ne shugaban bani khuzaa wa kana awwalu man sayyaba shi ne wanda an harkon da ya sanya dabbobin nan sa'ib wa'anda ake bautawa kamar da kun kaji a yanzu wa gayyara dinin ibrahim shine ya garwaya addinin ibrahim alaihi salam wa kanat al-arabu qawluhu kana amru dinnan larabawa suna bisa daidai ala dinin ibrahim bisa ga addinin babansa ibrahim kanu wannan amuru larabawa bisa ga addinin daidai suke wato addinin ibrahim wa hatta na sha biya sai da amuru ya faru cikinsu wa a hadasa a shirka ya haddasa musu shirka كما روى ابن جرير عن ابي هريره كما وجاء ابن جرير daga abu hurairah radiyallahu anhu قال يا شيخ da rage rasulun sallallahu alaihi wasallam na ji manzan allah na cewa da aka sama ibina jauni ga aka sama ibina jauni annabi na magana da aka sama da na ji shi yana magana da shi na ji shi yana cewa ya aka sama ra'aitu amradin alhayi ibina kami'a na ga amru ibina lahayi ibina kami'a ibn handafi na gane shi ya jirro asbahu nari yana ja hanji ne cikin wuta kun ga annabi ya ba da shi da cewa wannan mutumin dan wuta ne wa ma ra'aytu rajulan ashbahu bi rajulin min kalbihi ban ga wani mutum da ya kama da shi kama wanda kai kama da shi ba wala bihi mun ka banga wani mutum da ya yi kama da shi kama da kai kama da shi ba wa labiri nan ka banga wani mutum shi ma wanda ya yi kama da kai kama shi ba wakala aka samu sai aka samu ya ce a taka sha an yi dora ni shi ba ya rasulallah ya manza allah to kana jin tsoron kamar da ya yi da ni za ta cuta mini kana jin tsoron tana iya cuta mini ya rasulallah Tunda da ka ce na yi kama da shi kana da son wannan kama za ta cuta ne wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a'a innaka mu'minun kai mu'mini ne wa huwa kafirun shi ko kafiri ne kun ga annabi ya ba da shaida ga aka sama cewa shi mu'mini ne innaka mu'minun wa huwa kafirin amma shi amru kahiri ne amma dai ya yi kama da kai ga halitta amma dai ba ni zaton wannan kamata cuta maka tun da kai musulmi ne shi kuma kahiri ne innahu awwala man gayyara dina ibrahim shi amru ne mutum na farko da ya garwaya addini ibrahim wa bahar bahira shine wanda ya sanya dabban nan da aka ce mu bahira wasayyaba sa'iba shine wanda ya sanya dabbobin nan da aka ce mu sa'iba wa hama alhami shine wanda ya fara kowace zakumi wanda aka ce mu alhami wannan hadisi sanadu wa hasan sanadi ne yana da kyau wannan hadisi wa bisa ne cikin bukhari da muslim an ce Yana hadisi abi hurairah daga cikin hadisi abu hurairah marfu'an wato an ɗauka ɗaukaka hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya ce ra'aitu amra ibn amirin al-khuzai ga amru ibn amir al-khuzai ya jirra kasbahu fil nar yana jan hanji ne cikin wuta kana awwala man sayyaba sa'id ya zama shine na farkon da ya sanya dabbar nan da aka ce masa sa'ida saboda haka kowannen ku ya rika lura da abin da yake aikatawa wato abin na ɗan mutum ya yi abubuwa waɗanda a daidai ko in ya yi waɗanda ba daidai ba shedan zai yi umarni da dama ta shi shedan ya yi da saƙon ga mutane sai abin ba na ƙwarai na ba sai shedan ya umarni da dama ta ya kai saƙon ga mutane sai mutane su cutu da shi shi wannan saƙon wannan kun gani shi wannan mutum da ke ya rasa inda zai biya zai biyo ya kawo ga mutane sai biyo ta hanyar amuru don ya kawo ga mutane ya biyo ta hanyar amuru to haka nan na aljanu yanzu kun kada suna biyowa ta hanyar masu rufiya to ta wannan hanyar zai amfani da wannan dama shi rika ba da umarni shi wanda aka ba umarni in ba shari'a Allah an ka samu gare ba sai ya ga ci gaba na ya samu yana ganin wasu abubuwa ne an ba shi umarninsu yana ganin a wasu na tabbata baya lura da waɗanda ba su tabbata idan haka ta wannan hanya ce dan kaɗi yana batar da mutane kunga ta hanya amur ya biyo da ya shigo mai cikin mawarki ya haɗa shi ga aƙida wanda ba ta da kyawu ya ce kuma da ƙarshe ya yi suwa ga mutane kuna ganin wasu bokaye yanzu ko ga wata ba haka sai wani ne, sai shi rubutu magana mara kyau ya dora cewa wanda ya kai ta ya yi ta ga wani allah shi mai kaza shi mai kaza to duk harkokin shedan na hama yawa ya harkokin shedan na sai shi ya ita yin wannan to a bai zo ma ake suna da haka turo maganganu su ce wanda ya ƙiza ta gawa ne za a ba shi kaza za a ba shi kaza idan wani mahaukaci ya ko kuma ɗan mahaukaci abin tsari duba su ga maganan ni a ingancin za kawai shi kenan an ce za a ba shi kaza kawai sai ya ɗora zuwa mutane don harkar shekanta ai ba malaman saudiya ba ko mallamanku wanda duk an ka ga ga alama bai iya saurin gane ana karya da su da sai a yi ta umarni da shi a ce ya ce kaza shi bai da labari balle ya ce ban ce ba ko ga zai so kai ana wa malamai haka nan tun da in ba malamin da ya zama mai dan diba irin wa'annan abubuwa ba kun ga ana shekara ana ta yi in ba wani ya gano mai ba ya ce an ce wa ka shekara to in ba wani ya gano mai ba sai a yi ta yi bai da labari ana ta cewa ya shekara ana fitar da mutane da suna ne to wannan sharrin dan kenan kun ga haka ta haka ya biyo har ya kawo ta goma Allah saboda haka masu iya ku gaya musu ban magana da aljanu su ban magana da aljanu su yi abin da suke amma dai su ban magana da aljanu abin da sun ka sani na karantawa ta karanta sai su kama bakin su amma irin manonin da suka da aljanu ku gaya musu su bari ta haka nan na aljanu zai aza musu wata garama ta haka nan aljani zai aza musu wata aƙida ta haka nan aljani zai aza su ga hanya wata ba ta da kyawu allah tare a wajen ta yi hain cikin bukari da musulun muna da isa abi huraira marfu'an ra'aisu amra bin amirin al-huzari ya shirya kasuwa wajen Nari. kana awwala man sayyaba sawai naga amru naga amru ibn amir al-khuzai yana jan hanji ne cikin wuta domin shi ne mutum na farko da ya haddasa bautar sa'ir wato sa'ibawa ƙauru da ya ce a nan sebo da kasar sa'adu wato shi aljanin wanda ya aza amur ga wannan hanyar ya ce mai ka faɗa ma larabawan jazira shi zai iya zuwa jazira ya kai sako jazira ta yi ƙarfi ne sai ya samu wani guda daga cikin manyan jazira sai ya ce mai ka abin nan ka faɗa mutanen jazira a nan ce bu an saban su kawo wasu gumaka jam'a na sirri wa huwa ma nusiba annasabu shine abin da aka kama da gardin don wata bukata wa nawayi da abin da ya kama da shi wal muradu bi wana al asnamu al musawwara amma abin da aka ni da da ita anan wato da asnamu anan sune al asnamu gumaka al musawwara wa'anda an ka suranta ala suwarihim bisa da surar gumakan al mansubatu al mansubatu wadda an ka kawo an ka aje su majalisun wajajen zaman su kun ga yanzu yan rala ba su hara inda duk za su zanna a yi majalisa a kawo hotunan malamai a yi fasta manya-manya a kawo ba su hara ba shi yan rala ba su hara haka nan ba amma kun da sauran ɗariƙoƙi da sun hara idan wata ɗariƙa za ta yi taro in ka taho bisa gobe na fitar kanka sama in ka ta sama wurin su to hotunan da kan gani masu wannan aƙida su na ka taro to can warko kun ji ta hanyar da ya biyo ma wayannan mutane ya ce a yi hoton a kawa su a almasubatu wadda za a kawa su majalisiya a wajen majalisoshin su masu addini majalisa taron wazi da karantawa kaudu da ya ce hata ya za halaka wala'ika sai an ka yi hotuna an ka aji ba a bauta musu ba hata ya za halaka wala'ika sai lokacin da waɗanga da sun kai hotuna sun ka mutu na nasabu hawayen nan da sun ka kawo a shi wakwai layin don kawa su ya zama ya samu su bege ilar ibada zuwa ga ibada wale ya ta zakaru biro ya ce ha a fa'ala sabiya domin in sun ka ga wannan hotuna sai su tuna da ayyukan masu hotuna wannan shi ya shi don ya ce mu yi hotuna ya ce ku yi hotuna ba a duk kun ka kalli hotunan nan kuna tunawa da nishadi kawai sai ku ji gaba da ta koma kaɗa sai ku tashi ku kirki wannan yana cikin abin nan ce da kun gani a misali idan azumi na waɗanda mutane ka yi da yawa inda duk ka tokar dibi hoton sai ka tuna da azumi sai ka yi bakwai guda baka sha ruwa ba don ka tuna da wasu da shi idan sallah ta aka ce suna yin raka a dubu sai ka ga mutum ya koma ya ja sun da ta zuba a lokaci idan a son ya kai ya yi kama da suwa kunga shi aka ne da yayin sa na shaɗi don ya zama an shaɗi shi aka ne da abin na na wato manyan na shaɗi wanda ya tazakaru biro ya ce ha abu alu ashabi don duk lokacin da sun kai waɗanda hotuna sai su tuna da ayyukan masu su ka wangori an yi ibada in ma wanda bai gani ya ce an gaya mana in ma wanda bai gani na wasu ce an gaya mana mutanen ga sun yi ibada mun samu labari an faɗa mana mutanen ga sun yi ibada to kun ga in kuka ba sai ku ga asalin manufar mai kyauta amma fa ba don kyawunta an ka kawo ta ba tawili ta ka ɗauka wili ta ka ɗauka shi yadda an ka kawo ta amma ba wai don tana da kyau an ka kawo ta ba don dai tana ɗaukar tawili a halakar da bayan Allah shi ya sa an ka kawo ta to abin nan a kwana a tashi wani siya da ilimi sai an kamance da ilimi ai zalatul ma'rifatu da haliha wato ilimi na tauhidi sai ta gushe da halinta kamar yanzu kun ga ilimin tauridi tana nan tana gushewa to haka nan lokacin na ilimin tauridi ta gushe wa ma abin na wa ma kasa da hu min so man sawara da kuma abin da wa'anda sun kai hotunan nan abin da ya sa abin da an wasu sai ta wuce abin da an wasu sai ta wuce wa galabar jihadu sai jahilai sun ka samu rinjaye alladina la yumayyizuna baina tauhidi wa shirki wayanda ba su iya bambancewa tsakanin tauhidi da shirka sai sun ka kasance su annan masu ilimi sun wuce wadda habar ulama wallazina ya arifuna zalika manyan malamai da sun kasan tauhidi sai sun ka wuce babu su Za haka nan na abubuwa yake kun gani kamar mu ɗan izala misali farkon na muka taso muna da manyan malamai sun san allah kuma bisa ga aƙidar allah suka tafiya shi sa za ku gansu wato kowanne zai tashi ya taka zuwa inda zai na wa mutane wa'azi ya yana tafiya wani lokaci tun da asuba ya kwanta ya kai bai kai ba sai bayan isha'i ya yi wa ya kwana da sayi ya wa hanya sai bayan isha ya so gida kowa zai bashi ko ɗari ko masauki ba a bashi wurin da zai kwana ba a bashi inda duk an kai wa na aka kwana to lokacin da muna da irin waɗanda malamai sai kun ga muna samun ci gaba sosai to a kwana a tashi wayannan abin da yasa sun kai haka nan tauhidi gare su sun san Allah kuma sun san bai walakanta su sun san zai ba su abinci ya ba su abin sha to a kwana a tashi suna nan suna mutuwa har ya zama yau in an kasa su kashi goma ba a samun rabin kashi cikinsu duk suna ƙasa kun ga wani siyar ilimin ana nan ana mancewa da ilimi wani siyar ilimi ana nan ana mancewa da ilimi ana nan ana mancewa da ilimi to an ka kawo yanzu nan inda muke an mance da ilimi wato takarda daya akwai ga hannun mutane amma ilimi an mance da shi idan ka ce mutum ya tawo ya sai shi maka wa'azi inda zai yi ne yana tahiya sai ya ce to nawa za ka ba shi idan bai jin kunyar ka shi ka faɗin ko nawa aka biya ne haraka ba ta Allah ta ba masu haraka Allah sun mutu in ka cewa ne ka ji tsoron Allah ku yi wa'azin saboda Allah sai ce to mu kai ina da mata ha ina da ɗaya mota ta manna wa zan sha mata zuwa garin ba kun ga amince da ilimi malamai masu ilimi sun mutu waɗanda masu ilimin baki na sun katawo wai iya yi a Allah bai samun abinci don haka kai kai za ka bashi abinci in baka bashi baiwa Allah aikin kun ga wani siyar ilimu an mance da ilimi malamai sun mutu an mance da ilimi to lokacin da aka kai wani siyar ilimu an mance da ilimi zalatul ma'arifa ilimi ta bushe ga hali da halin da an kasan da shi wa ma kasa da man sawara wayanda suka yi hotunan malaman nan su kuma abinda suka nuni ya abin nan ya gushe yaran da sun su da saboda ba jodada daga nan obidat sai an ka kawo bauta goma kan nan bada don haraka ta zan jabe da kuɗi don haka sai an ka kawo bauta goma ta tun da haraka ta an bar Allah wanda ka ba da haraka waccan an dawo dole a dawo ga mutane don duk wanda zai bi Allah ba dole ya bi mutane ko bai da sai an ka kawo bota wa goma ka lokacin da waga labar jihar ko wani siyan a ya zalata ma'arifata wa ma kasa da aman sawara waga labar eh, jihar jahilai sun karin jaya allazina la yumayyizuna baina tauhid wa shirki inda ba su bambantawa tsakanin tauhidi da shirka su adda rinjaye na gaya muku akwai wani mutum da ni shekara goma fiye da goma sha biyar ban ba sai mun ka hadu da shi ce dattijo kana ina malami na shi a shugaban ƙungiyar izala shan wannan lokacin ma ce dattijo kana ina ya ce ina nan ya ce to ya an kai mun daina ganin ka ya ce ya rasun ce yanzu wai mu ba mu sa addini ba don komi wai mu ce a idan Allah don haka sun ce ni sai san ba iya shugabanci yanzu wanga lokaci ba a irin lokacin da na komi a ce a idan Allah yara sun taho waɗanda ba su san Allah ba sun ce ba a yi ma Allah aiki kuma Allah na ganin su sai wani ya biya su kuma in sun kaga wani ya sa riga mai kyau sai su ce irin ta suka so in sun kaga ka ce makka sai su ce su sun ka kamata ka kai su makka wa sun kawa aiki abinda da cibi ya ce gaya da ke ya ce Allah malam ka ji abinda yara suka yi mana yanzu ya ce yara sun ce yanzu mu ba mu iya shugabanci ba shugabanci yanzu ga mutane an tara ya kamata a bi hanyoyin samun kuɗi wai sai a ce wai a sai a yaƙi da Allah shi ya shi abin nan su ba su yadda da shugabanci to kun ga malamai sun rage sun gushi ga jahilai sun rinjaya waɗanda ba su bambantawa tsakanin Allah da kuma duniya su dai komi duk inda sun ka ga taro tunanin suka yi nawa za a ba su ta wurin nan su samu kuɗi babu inda suka tunanin su ta wuce aikin Allah sai dai a ba su kuɗi su dai a ba su kuɗi wazabar ulama malamai sun rasu Allah ne ya arifu na zalika wanda sun ka san tauhidin kuma ga sun tsaye to idan kuka to kuka bibe mu mu a yanzu za ku ga mafi yawan malamai da suka san Allah ya an kasa su kashi goma kashi tara da rabi sun rasu yanzu yara na kawai waɗanda ka tunanin nawa za su samu sallawar gaba su ba su a masallaci in ba a biyar in kaga suna ba da sallah masallaci ba a ba su ko ɗari akwai wani jidaji da suka yi akwai wani shiri da suka eh shi na nace ma akwai wani shiri da suka yi amma in ba haka nan ba ko sallah ba su ba wa saboda Allah balle su kawa makaranta su shiga aji su karantar da zalibai su tashi su kakkaɓe ga su sai gida radda sun ka samu abin samu su ci su to su yan madalibai ko alama ba za su yi wannan ba kuma in Allah na ba su miliyan guda ta wani jihi nan makarantar nan naira ɗari suka samu ba su ya isa sai an ba su isa ko nawa Allah ya ba su can ba su gode ba san tauhidi ba Allah an ba su gani ba ba san yana nan yana ganin su ba ba su da labari ba su san shi ba inda sun san shi da su yi mai aiki saboda shi saboda aka wani wayannan malamai sun ka gushi wayanda suka sa Allah obe da sai an ka bauta hotunan takaddama ya gabata annahu dabba ilaihim iblis cewa shedan na ya shirya musu dubaru wa qala inna ma kana ya'budunahu yace dama inna ma kanu ya'budunahu dama uwayen su sun kasance suna bauta musu wa bihin yusqawna madar da su aka shayar da su ruwa fa abadu sai suka bauta musu kun gani wa bi riwayati annawan qalu cikin wata riwaya su cewa sun kai ma azuma awwalan ma azama awwaluna haula'i babu abin da ya sa mutanenmu na farko sun ka girmama hotunan ga malaman ga masu hotunan ga illahun yarjuna shaba'a ta hukun da sai don suna kwaɗayin ceto tsoron Allah. Ba za huwa sababu fi a baratin haula isani. To wannan dalili shi na har dalilin da yasa kun ka ga ana bautawa bayan Allah da yanzu. Wa huwa raja wa cikin inda Allah shi ne kwaɗayin ceto tsoron Allah. Wa kazalika huwa sababu fi a baratin suwaye. Kuma wannan shi ne dalili Gaba wata a hotunan nan nasu wa hazi hiya shiwa wannan ita ce shiwa allati alqa shaytanu ala mushriki wanda shaidan ya kada ga mushrikai min al na wal akhirin daga mushrikan harko da mushrikan ƙarshe wa qad bayyana Allahu zalika fil Qur'ani bayanan shafi'a hakika Allah ya bayyana wannan cikin Qur'ani bayani gamsashi wa taqaddama bi hadha al-kitab min al-kalam kuma cikin wannan littafi magana ta gabata ala dalika akan wannan ma ya kafi wanda wannan magana tana wadatarwa liman hadahullahu ga wanda Allah ya wadatar Allah kai muka roko da asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka kara mana tauki kuma Allah ga diya nan da iyali da zuriya mun ba ka riko Allah ka rika mana Allah ga sunan mun baka hako Allah ka fake mana su ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su ga sunan mun baka ajiya Allah ka aje mana su saboda ramar ka Allah ka kare musu imanin su Allah ka kare musu addinin su Allah ka kare musu imanin su Allah ka kare musu addinin su Allah ka kare musu mutuncin su Allah ka kare musu lahiyar jikunkunan su Allah ka kare musu rayukansu Allah ka tausaya mana ka hada mu aljanna da abin mu in kiyama ta kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri ba mu kwana insha Allah